baki mu yanka wuya. Rikicin siyasa na ƙara ta'azzara a jihar Kebbi bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin jihar a matakin ƙananan hukumomi. Jama'a Assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata Majalisar Dokokin Jihar Kebbi da kaf ɗaukacinta ta jam'iyyar APC mai mulkin jihar ce. Ta ba da sanarwar cire kakakin majalisar da mataimakinsa tare da maye gurbinsu. Alhali kuma har kawo yanzu ba a bayyana laifi ko dalilin cire su ba. A cikin shirinmu na wannan makon wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar. sun yi zargin cewa sun lura da ana nan ana ta sauke tsofaffin 'yan jam'iyyar ne daga mukamansu na gwamnati ana kuma sauya su da sababbin shiga jam'iyyar akasari waɗanda suka sauya sheka daga pdp to sai dai takaddamar ta ƙara bayyana a wannan makon bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi inda wasu manyan 'yan jam'iyyar suka yi zargin cewa an cusa wasu shugabanni saɓanin waɗanda aka yi yarjejeniya tun da farko. Wannan lamari da kuma musamman kalaman ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar da ke goyon bayan ɓangaren gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu wato Sani Zauro hukuma sun ƙara faɗaɗa zargin. Cika malami mai girma gwamna ya tabbatar muna insha Allah kai handi gobe amma ka a ce komi. Jama'a birnin kabi ku da tsaye ku amince mu cika malami ku da tsaye ku shi gani. Ku amince? Ku amince? waɗannan kalamai sun haifar da sababbin cece kuce inda ɗaya ɓangaren da ke hankorin mika kujerar gwamna a ɗaya daga cikin yankunan masarautun argungu ya wuri da zuru suna ganin tamkar ana tallata wani ɗan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 ne daga masarautar gwandu wadda ita ce ke mulkin jihar tun dawowar demokuraɗiyya a shekarar 1999 abdullahi muhammad lamba ɗan masanin yawuri Shi ne mai magana da yawon masu fafutukar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc wadda kuma ake hasashen tana da goyon bayan babban jigon siyasa a jihar sanata muhammad adamu aleru shi kansa mai girma gona a matsayinsa na shugaba shi ya tara mu da manya-manyan mu irin su aleru da su mallamawa ya ce ya kamata a yi adalci ga shugabannin jam'iyya saboda an hito nisa kuma sun wahala to abin da ya ba mamaki bayan an wannan matsayin sai aka koma da baya kuma aka sa wasu yara suka shiga gidan cikin ɗakuna sun rubuta mutane su ce a cire wani a cire wani to da ƙarshen ta abin da muka zo muka gane sai muka gane cewa duk wanda ke tare da mai girma sanata shi ake so a kawai eh, muna ganin kuma dangantakan sanata da shi mai girma gona abu ne wanda yake da ɗaɗɗe kuma da ke da tarihi da amana san eh, mai girma eh, gona ya yi duk abin da yake yi don shi asanadin dawowansa da ya je on exile na zuwa gudun hijira ya bi duk hanyar da zai bi ya tabbatar da ya dawo to na san ko in ba mahaifinsa ban san yana da wani mutum guda a jihar kabila ya rungume shi da wannan abin ba to a cewa da baya kuma wani munafukai da yan iska sun shiga tsakiya sun je sun lalata magangana to wannan wani abu ne ya shiga na daban mutanen ga jayayya suke da gwamnati cewa suke mu gwamnati a bi gaskiya kuma a adalci shi ya yi gwamna nan ke nan cikin garin birnin kabi 2015 da gwamna da minista da ambasada da federal pamsec da duk wasu mukamai cikin garin birnin kabi aka tsara su babu wanda ya magana to mu abin da muke so kar siyasa ta sa mutum ya haukace to me kuke zargin watakila ya sa aka yi wannan ɗauki doron da kuke cewa ko yana da alaka da tsaida dan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 da watakila kuke tsammanin gwamna a ba gudu yake goyon baya. To alhamdulillahi ko mu haɗi ko kan mu haɗi ai abu gaskiya Allah ya bayyana ta. Batun tsaida wani ɗan takara mu mun ba shi dama mu muka kawo ba aliru ya kawo maganan karba karba ba mu muka kawo muka ce an yi gona ɗaya an yi gona biyu me yasa argungu da yawuri da zuru ba a ba su dama. tunda mun ce siyasa ne muke na fahimta na tsulun kai don haka a ba su dama amma ba a komai a ce a'a na za ni ba siyasa ba bautan Allah ba ne a ce an ajiye tauri guda mu mun nemi da shi da su a zo a zanna a yi sulhu a ɗauko ɗan takara ko argungu ko a zuru ko a yawuri tunda su ma suna da haƙƙi ba a ce ya yi gona an yi minista cikin garin birnin kai kuma ya sake aza kuma anguwa guda wannan ba a yi sauran sashi na jiha adalci ba saboda haka in ma ya cire ne da wani manufa Allah ya hi shi mu ga Allah muka dogara kuma gare shi muke neman wala kuma Allah shi ya ce a yi adalci kuma shi yasa aka samu Kebbi State Land of Equity in yana da wani dan takara bai hitar ba don mun ce in ya isa ya kawo mana dan takara daga Argungu ko ya kawo mana dan takara daga Yauri ko Zuru mu da muke ma'anshe shi mu abinda muke so dai a yi karɓa karɓan ga kowa ya samu don mun ga sauran jihohi makwatanmu hagu da dama haka suke haka ake yi naji haka ake yi sakuto najeriya ma an raba ta kashi shida ita ma don karɓa karɓa saboda haka babu dalilin da yasa za a ce jihar kai ba za a yi ba tunda ba mulkin mallaka ba ne. To sai dai a yayin da zannan gwandu sani zauro hukuma ya musanta tallata kowane ɗan takara a kalamansa. Yana ganin babu hujjar hana kowa tsayawa takarar gwamna, koma daga wani yanki ya fito. cikin malami shi ne ya jawo hankulin shi ne ya sa a ya zanga minista bin da sa lokacin cikin malami ya gwanda wannan ce Allah bai bashi ba kuma ya hankuri bai rabu da tiku ba gudu ba saboda haka mun ce nan kuma muna mai godiya mu yan jiha bi hankulin da ya yayi Allah ka shi da kuma yanzu in Allah da iko ne ya bashi wannan muna fi kafin shi Allah shi ka ba da bibi ga duk wanda ya so to amma wasu na zargin a kalaman naka kamar kana tallata wani dan takara ne dai argungu kuma suna tallan mallama an ce don me suke tallan mallama don ba su mallama ba mallama ba dan jami'a APC ba ne sannan eh, ana talla bala na Allah bala na Allah ba dan jami'a APC ba ne ana talla yan yuti yan yuti ba dan binnika ba ne shi ko to duk wanda ya hito ya ce shi na bi gwamnan jakali babu wanda gwamnan ya ce mu yi tallata mu ce mai don mu kashe to gwamnan bai ba mu tantayar da cewa mu sanar da cewa ka kowa shi to a tsaye da mutum guda ba. amma ka faɗi a wurin ka ce gwamna ya ce muku malami zai yi mahande oba. kai mu mun ka ce Allah ya sa shi handin oba da atiku ba gwamna ya ce wani ba. wannan da ya ce haka da ka saurara ka ji lokaci bai yi ba lokaci in yayi sani zoro bai tsoro magana da kowane mutum jiya kano amma kanta cewa ni sani zoro ban tsaye da gwamnati ne ra'ayi na ni kuɗi ba ra'ayin jihar kano ni kuɗi ba kaga tun da magana siyasa ce ina da yancin mu zama na na chairman na yadda. Ni an ka bada iya magana yan kuɗi abin da ka bukata cikin siyasa ban ci wani ba ciki ban ce ka tsaye da wani ba ban ce ta abi wani ba cika malami cika malami bai zo yake zo fati ya ci da takar gwamna ba abun da mawa ganin mun kai cika malami abin da ya waje haka bi kaga duk wanda ya waje haka bi abin kwarai cika malami gwamna ya kaso shugaban kasa ya kaso mataimakin shugaban kasa suka shi kaso Allah shi ya sani shi zuciya ta abun da mun kace duk abu da ka bukata ga zuciya ta Allah ya bashi sannan duk muka ce duk inda gwamnan Atiku Bagudu ya azamu duk dan tata da ce mu bishiya muna bi ne akwai masu cewa tuni an zauna an yarjejeniya cewa wannan karon za a fidda dan takarar gwamna a zaben shekara ta 2013 ne daga wani yankin masarauta amma ba masarautar gwando ba inda shi minista malami ya fito kasancewar ta yi gwamna har sau uku jere da juna. Mukanan mukanan wani emirate da emirate ɗin emirate ɗin samu suna ce ba su yi ɗan gwando. eh emirate din yawar ta samu ta ce mata dan gwandu eh emirate din zuwa ta samu ta ce mata dan gwandu amma yanzu ka ga batutuwan na shigowa an ba darugun ba an da darugun kaza an yi kaza abubuwan ga suna yawo cikin jiha kuma waɗanda ta kai hukar na abubuwa in ka bincika ko ku gidajen su bauchi ko ku gidajen wuce amma ga baki suna k'a ɓannar da ka barka ta ƙasa gaba ɗaya lokacin da atiku goya lokacin da alayyar ci zaɓe ya ɗauko mataimakin wannan ya ɗauko shi argungu lokacin da atiku bagudu ya ci zaɓe na ɗauko shi mataimakin gwamna ya ɗauko shi zuru yabba ya wani sakataren gwamnati to akwai eh akwai bambanci da sai a hidda wani bambanci daban ana magana kujerar gwamna ne ai ka san duk wata kujera ba ta kai kujerar gwamna ba to an to um, ba kujerar gwamna daban kujerar gwamna ta kowa ta yanzu shi a gani sun yi argun sun samu gwamna ba su yan gwamna kenan kaga dole sai da yan gwamna in yau arzuru ta samu dole ta yi da yan da argungu da zuru da yawuri da gwandu wallahi duk wanda Allah ba gwandu ga sani rauni su guda gara. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.